الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام نقطة تبت الله صلاة ينتهي بأمين شون تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الناس صفقتهم يفعل عادي صفقتهم shawwal 1437 na ne ba ta ko ya july 2016 kanana miladiya na ya ci gaba da karatun da karatun ya kasidatu ya al-imam al-hafiz abu tahir ahmad ibn muhammad as-silafi rahimahullahu ta'ala mm-hmm. nama kasidan mankauka kauka ya ci ya tun ya ci shi ya nvidia jo da bayani ya ci ga akidan alu sunnati wal jama'a jo ya e tun nvidia ji ya bi sunna ji especially ci sha ne ji ga gagagagi a ci gashi takarda jobe kaseti da sauran su a ci gashi bai zai ci mai lamituwa mm. na ungoyin a tun tusu na zane je bai zaja ya baya da ya gashi laji dalili addini addini ya yi min ko mm. alhafizu salafi ce gan وقول أئمة الزيغ الذي لا يشابه سوى الداء الأضالي كما كمعبد المضلل في هواه وواصل أو كغيلان المحال وجعد ثم جام وابن حرب حمير يستحقون المخال وثور كاسمه أو شيت فقلب وحبس القرد فقرد ذي فتئال ga أئمة زي immati zai ga ya tishe ginshi allazina la yushabihu ɗan dabo na biyu na siwa ngali adda'ul udal batan na gafi na kan zo ko ji gane ko na jiki nan na gafi na kayan zau ma ga daga banin dondo mura le zau ba da yana wajina ha ba ta na amma na ka ba ta ke jenin allah kiyaye mu to ah uh, كمعبد المضلل في هواه وواصل, أو كغيلان المحال كمعبد يغمي تشين ان بي دي اي متو زي ينشو كمعبد كمعبد الجوهانينا المضلل في هواه نافي زي da tun ya gun bo be bidiyo na wa wasilu dan be wasilu buna tayi au ka gaila ni le muhali ke gaila ne ga ga impossible ma'ana gaila mil qadari ko ah الإمام أبو القاسم إباة الله الطبري اللالكاي وإن لابي شر وصوليتك هذا الأسنتيو عن ابن عيينة عن عمرو قال baina tawus ya tofu ka kuna tawus ofe di tawafin kaba nan laqiyahu ma'badil juhani ma'badi na na wetuye na alhafiz abu tahir asilafi wetuye da ana ma'badil juhani gan ugun biyoyi faqala lahu tawus ta Eh, kyau ga ima abadu wani kala na mun e eh, kala falta fata ilayhi tawusu tawusu fe cinwuli hanni fakanu ga za ma fahinu Mabadu, juwa ni da na tishiyan bidiya shi ya gaji yi gbasan doro ajin harka kirki biyu hmm. iya bayu amma ruhum bin abdulazizi al-imam abul qasim tabari shar usulu page eh, abin nan rakami 1142 ga samitu abi wa ammi ya kula ga a ga samina alhassan ga wani alhassan yanha an mujalasati ma'abadil juhani ga a fewo na ga zandoro ga fedu so ma'abadil juhani ma fa inna dalun mudillu ne bane zuyo na gyu mai gmiza shi nan Allah ruwa bai daga ba ibn rawa ibn Abi Rawado rakami 1147 sharu sulit ka da alu sunna gabe ga kadija akum thawrun ga thawru be itaku la yathanannakum bi qarnayhi thawru yikiyo nan ko ne be guri na e galu gwa umbe umbe zuye guru mare mm. yani sauru bin zaidi hmm. bi ma'ana sauru bin zaidi ga alhafiz abu tari salafi ga wa saurun kasmihi aw shi ta faqallib wa hafsul fard qirdun zifti ali Ngai sauru ibnu yazid wa kana qadari kira qadari ji dan biyu hmm. <coughs> mu'ammal ibn isma'il kunga uharrija kuli kulli mubtadi'in jahamiyyin au rafidiyyin au qadariyyin au murji'iyin sami minni damuwa zando ne jami'a ko rafida ko kadariya ko murji'a wuce katun ya hadisi mu ci be shi duk bayan wuce katun lawuna wallahi lau araftukum lam uhaddisukum wallahi ka so ko be wunga be ga kida sakban ne zabi an ba katun hadisi anan muhammadu yaya e bona wa shi shi wa hadisi lauye ne ga shi shi ga lotun kiriki ne ya ne kida ji ke ala da support dan bidiyo fi da yake be shaytanu sakitu maluma nan muhammadu ba a'a gaskiya hmm. <clears throat> ibn batta wani labe ga mujahid ga la tujali sawal bida fayin ko hmm. fayin lahum irra ka irratil jarb alul bidaiji adekiyo e ga pe dun tsamu e ba ta e ku kaza hmm. ma na ji kiyo e ga bidiya fi za cewa har tuba da bidiya wuncin ga safi wani كما بدن المضلل في هواه وواصل أو كغيلان المحال وواصل جنب واصل ابن عطاي gangani bai to gailani alkadari ma na gailani dimashki na jimani bai kadara ya ce ku yau ko وجعد ثم جام وابن حرب حمير يستحقون المخالي وجعد غن بجعد بن درامي ثم جام غن بجام بن صفواني وابن حرب غن بابن حرب حمير كي حمير تتجي دونا يستحقون المخالي ذا نجم ولا يقاشي laanin jihad bunu dirami egin buto hmm. jihad bunu sofuwan egin buto hmm. ibnu harbi egin buto ma'abadi juhani egin buto hmm. wasil ibn atai egin buto gailanul qadari egin buto anan gayali taji akyawe bo za noru galami tugan za neji mu gashi shogo yi za kiri ki ogo yi wa gan afia tun za dede neji ali taji ya baya mu al hafiz ibn rajab littafin alfarku bainan nasiyati wa ta'ayiri pedi chambu ga wa inna karahata izharul haqqi ezu nun gan waga hala gaskiya tula ya zaja iza kana mukhalifan li rajul ebo na gaskiya wuncin hali gaza an wace bo mai lega wai de bo ya zan na na to jijiyan na laysa min al khisal da mamudati da mini sifa wangi ba bal alwajibu alal muslimi ene wajibi ta ce muslimi no an yi hibba zuwar alhaki wa fi wa gan ala gaskiya latu wa ma'rifatil muslimi lahu muslimu ya gaskiya ya sawawan kana zalika fi muwafaqati aw mukhalafati jeji do gaskiya na ajin daidai biyoyin kuji daidai biyoyin wa azabinan nasihati lillahi wa likitabihi wa rasulihi wa dinihi wa a'immatil muslimin na madamin ya nasiha na waji ya ce ci gangani bai tuci wina annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yamna anna ahadukum haibatan nasi an yakula bi hakin idza ra'ahu galugo e duyen za an yi na jiwa wona wo ka gaskiya ta ya zajo ga kiwa gaskiya dan nan ma aw shahida ko mo juriya gaskiya wunce ma Au samiya ko mo wa e gaskiya wunce ma imam muhammad ga gobe duba volume 10 page 17 rakamai hadisi 10959 ga ji gane ko ce annabi sa sallam ga man su yi la'ani ilimin da na gabi ga yace ilimi wannan faka ta mawunci musa na ajma'u llahu yawmal qiyamah bil jami'in nar sai ci gaza na dan jami'i ne jami'i ne mi imam muhammad to abu da to tirmizi to an-nasai to ibn majah to al-hakim ga gubiyo sai jami'u sagir rakami hadisi 6284 Allah subhanahu wa ta'ala ga inna allazi na yaktu muna ma zanna mina bayi na tulhuda min ba di ma bayan na wulin nasi filki ta bi ula'ika ya la'anuhun mula wa ya la'anuhun Allah'inu wa saurin kasmihi a rushe ta faƙalli wa hausul faradi ƙirdun zifti ali wa sauru da sauri sauru na cikin tunye mangina ko Hmm. nga yi sauru buni ya zido a kina kadari ya hmm. shi dan biyu nga wale dojin sun nga dana au shi tau ma ba ma fa kalib uje ti mana uje rausu hmm. mana ebi ya e za sakpa ya e za dide wa hausul fardi yan bi hausul fardi qirudun hausul fardi ma ebi uyo biri uyo zifti ali na ne jikino Na jiyan wuce react na la dalili bi aya hadisi asar ngajin gaji fushi gaji fushi wai za da auna kuma ilal burhani kana jawabukum jahalan bila burhani yayi ya ga babu dalili da yabo jahili ciwo hmm. a mukalli da tul'ula alifu kaza mun ga a gata da ce mutumin na ni muga a tsun a daya gawo alifu kaza a bawon fi salif lazima tun zamani fahim wai leya hmm. abu tari silafi nga hausul fardi mai kirdu nga sauru ibn yazid ko mai rausu ko ta nga ja'adu gani bai jahamu bai ibn harbi ay hamir nga ji ako ne eh, gaska gina ne ya to kashi girin wani na shi bayani wa mai baki bo zullu na taciyen bidiyo ne ga ya ci zane shi nan mm. wal qawlu laysa bi gibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'allifin wa muhazziri al imam abdul aziz ibn bas wai mm. gan a ah, litafiyan majmu fatawa makalacin mutanawiya volume 3 72 ga walau sakata alul haki an bayani lasta marar muktiuna la akhta'in na zai biya gaskiya na ga sun sun a ci majin bayani ya a zai ji yi bicicin biya gina a fe continue biya bicicin wucin wa qalladahum ghayruhum fi zalika zai shi majiyaya yana kiya mi tetuwa da jiya cin yago wa ba a sake tuna bismil kitmani hmm. zai shi masu suna a jele fiye kiyo ya suna suna allah zai tawa a dahumullah fi kawli su ba na sako wale yin na sako na ba na sako ga na lazina yaktumuna ma zana minan albayinati wal huda min ba di ma bayyana lin nasi fil kitabi ulaika Yan la'anu humul'la ya yin lallafi na ta'abu wa aslahu wa bayyanu fa wula ya ka tuba wa yanzu ta bawa buta ne zan yi so gaskiya na bayaniya bayanin ci ne litattafai na sokua filin bula na kpela zai kula na kpela na kpela kwa zan yi gattubar jin amma gyara ji amma bayani na azamahon ci gasa kuka fa biyu. وقد أخذ الله على علماء آل على علماء آل الكتاب الميثاق لا تبينونه للناس ولا تكتمونه لا بما آل الكتاب جي لا ga bayan jin zage ما so gaskiya wa على نبذي وراء wa سوكوما so kuma ebuna litafi so ko cece zuma malami gaskiya nan wahazirna min itibayi amma nayin gai ga lamitu ya kwamin zai za sakata halus na ci an bayani a man khalafa sunna alu suna iga sun a cijin bayani ya kuskure ya zai jale kurani bai sunna ne bana nan sha bau bi zalika al kitab al maghdub alaihim ad-dallin zannan ngaji kiyo hmm. adabi zai ji alul kitabi ne so kwa aji fushi bi a ci madinin wakada aliti samu ya limamu shatibi page 18 mu Wai laga waisul qarni dai waisul qarni ga inal al'amura bil ma'rufi wa nahi anil munkari lam yada lam yada alil mu'mini sadiqan ngai ye forojin tunguri be gwa tunde de un lugwa mu'mini jiya. na mun bil marufi fa na radana ye ja foro be tunguri a mai mutunci a mai gi to ko wa yajiduna fi zalika wa na min al fasikina amma ke je zumatuci min ya fasiki yo ne je ba to ko gire na ya na zaka zanfo ya na zaka zanfo wayan gi zaka zan sallama wayan ya zaka zan sallama mun ga zaka zan zo gobe ga liye kito tu jiwoyo mun biya kawai yin ga wani leman kaza ba ko wani kaza na leman kaza ba ne hatta wallahi kadra muni bila azaimu wa aimullah la'ada an akuma fihim bi haqqi al-imam ibn qayyim littafin jawab al-kafi page 206 ga fasaki to anil haqi shaytanun akhrasu hmm. ta ne be gaskiya mun ci mai sunsunan mun shaytan sun yi asin lillah na le su kubana mura'in wajin bu aliya mudahin idza lam yakfa ala nafsihi hmm. ta ga hafsul da kiyo wani kairudun zirti ali mm. wa bishirun la bushira wa bishirun la ra'a bushira faminhu tawallada kullu sharrin wa iqtilali wa bishirun zana mai ga bishiru bunu giya sinimin risina la ra'a bushira zana sai ci alugu ne ma fa daga babe shi ya silmiri sinna tawallada kullu sharrin waktilali yole sharri ulu ngole sharri ulu yuma de masibe de gie gwa ngole ja jira mi ja e aji e mi plant kashi transfer da ja jamu munu sofwan aja bunu safwan ma a ga lawu na sun gole aja du zamani ne. a ke aja bunu safwan wu zamani ne. amma kami a wu jadu jamu na jamu to akida na da ti ci zan go chani ko laji ganewa har tubabu na Egan na da de zane ga Ahmad ibn Abi Duat nan hmm. bishir bunu giyasil mirri sima wa bishirun fama abu da wujalan kadin tashar ja alimamu zinjani ko? Hmm. ngole bishir bun giya silmirisi wa aqida yin jami'a bi ja dubun dira bi ja bunu safwani bi akida ali tizaluci mu ji ke un ku doji mu ci gaye ji ji wangi mu ce ko gbogbo fi wona cha to an ci laji shubu a fi fita cin ga malu ga wa bishirun la ra'a la bushra fa minu tawallada kullu sharrin waqti lali ngama la limamu ad-darimi usman ibn sayyid ad-darimi mujarradi yaziyo ya bishir ibn giyas al-mirrisi raddi litafiyar raddiyan raddiyan usman ibn sa'id ala bishir ibn giyas al-mirrisi al-anid yace mas'alai khalqul qur'ana nafi sifatin ewe kibo zannan wa shi gun gun kibo gun egiyan amma jin bayani zai ja ginin ba wa ni muhammadu a jin bayani a zashe zai ja na ya gwaye zashe ga mi tuwa mun ba wa nan A dini mu Allah subhanahu wa ta'ala ga inna shakuki ya ayyuhal ladina amanu inna kathira min al ahbari Da ruhbani la yakuluna amwal nas bil batil wa yasuduna an sabilillah ya na jai ma na dokun don don ahbaru bi ruhbani shi e ji dukiya zan yi be gamane a mai kan zaje milatu soko sakon latin gan masalu ladina humilu taurata summa lam yahmiluha ka matsalil himari yahmilu asfaran bi sa matsalul kawmin ladina zabu bi ayatillah koto ko ce zai ja la tauraya amma tun gani biya ce da jin ta gina na la ilimi amma ta gina je la karama ki amfani litafi na ya zuma su mabuna nan kisa an ibn Musa fa asba fil madinati khaifan yatarqab fa idha allazi istansarahu bil ams yastasrihu qala lahu Musa innaka lagawiyun mubin zanna chimba ufe suna ko zane yi nasara to zane wa nasara gani bai na sun ke gina ina ne bayani waje ke wai kogun ya ni musa ni musa ji inna ka kika we mubin e za na lole ko anabi musa ga ga ibo ne zanna mini kabila mini jama'a wujibu dona umma gintuna yi tugi gitu wuci zuma eh ane musa u ga kala ga wiyun mubin anabi musa ji kiya o sun sun sun mutun da zuma tabbati ya da abi lahabin wa tabba ma a gana an maluhu wa ma kasab sai slanaran za ta lahabin eh, wani in jajabu lahabi jima mutuye sai wa wala ti kullu halafin mahin hammazin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin afim hadisa bi sayyid al khudri ka kuna annabi sallallahu alaihi wasallam gan duki ka kuna annabi sallallahu alaihi wasallam gan zinariya da sauran su su zulku wai sira ki be ga annabi on gayi idila annabi jadalci annabi ga za a jadalci hakun kaga mu jadalci an zo to a jadalci kaga mu jadalci an ko hmm. sai na umaru ga anabi mi guji kiyo in guba ci anabi ga dawo fa yana lawa sahaban ya a dukum salata ma salati wa siyamu ma siyamin yaqrauna alqur'ana la yajawzu tarakin na min ad kama yamruku sami min ramiya ko mm. yóò la fi acha bụ ya fe gba sálẹ̀ yẹn kọ̀mpíà tún ya ba yàfẹ́ gba azùn yẹn kọ̀mpíà tún yẹn ba fe gba kuranu gba yẹn kọ̀mpíà tún yẹn ba yẹn zàwọn tì zàwọn tì a fe gba alukuranu àmà alukuranu gbọ́n wọn àti nẹ́ẹ̀ gbọ́n na har tó bá bu náà níbi gbọ́n gún bí i ayin a awari jiga jino ane mawu jige ane wale ane bicin salla ne ji ne liya mm. ane bicin azun ne fi ne liya ane macin da kura ne gba kan duwa ne liya mm. ngo le ku e jeje ne ji ne nga ane bicin ane bicin jiki yo ngo ci e won against mm. ne za unci jo annabi sa sallam ga wa iya kuma mu da satil umur me jin man be bidiya ne yan yana tabe na ajina fa inna kullu bid'atin dalala bidiyan dondo kiwo egin ko hmm. ale alebi ale bi n ò lè nu jẹjẹ anu jíṣẹ ahun n jẹjẹ aga dán náà ale yìí máa gàá jíkí ọ àsúnsùn nípa tagantí mọ̀sùkún anabi sọ asalam ki wọ́ọ̀n kéèkì lúgọ dede lúgọ. shehul islam ibn taymiya hmm. gowa mislu a'immatil bidai hmm. min alil maqalat al mukhalifa lil kitab wa sunna wal ibadat al mukhalifa lil kitab wa sunna hmm. fa inna hali mutazil ummati minhum wajibun bi ittifaq al muslimin ga doji tishin in bidiya shi awo ni jake ne za wanci lugwa yau ne wajibi obe ti fa kuyan musulmi shi yau fata volume 28 page 231 bayani ganna dambu hmm. ta واتباع ابن كل واتباع ابن كل كلاب على التاكيكهم من شر آل كذا كابو الهذيل وكان مولى لعبد القيس قد شان الموالي ولا تنسى ابن أشرس المكنى أبا معن ثمامة فوقالي ابن الحارث البصري ذاك المضلل على اجتهاد وقت الاحتفال ولا الكوفي عن درار بن عمرو فهو للبصري تالي كذاك ابن الأصم ومن قفاه من أوباش البهاشمة النغال من وأتباع ابن كلابي zai je lamitu ibn kullabi na kilabun shigi shi don alatta ke ke min sharri ali e bayan tabbaci ya gama da gaskiya hmm. zai ji sheri ga mini zai lamtu zai nuna to da mini abu hmm. hun min sharri ali hmm. wale ibnu kullabi eh ne daga wasu sagun adina nan muhammadu وكذاك أبو الهذيل وكان مولا wa Kana هذيل ما وكان مولا وما في وجي لعبد القيس يا زاني عبد القيس هنا قد شان الموالي زانكي جو وين دي دي تجين دي wuji بوجي دي دي wọn Allah sa daidai ka an ga wale zamani gwagali ani na Allah to layu da makanin a ci bai ga sayid na umaru an yani ga wa wuji lashi zuwa maka ci eh, ga eh mbe alqur'ani mubi kaze mbe kaze mbe kaze tabbas annabi ga inna la yarfa bi hadha alkitabi akwa man wa yadu bi akharina wa be shi shi wai wuji wa a abidi a tsami yaro wadi zai je ke lamin to na jan hmm. waga cingan ne hmm. wa le ga ibnu kullab hmm. abu huzail jamu bin safwan jihad bin dirhami ko sumama bishiru zane kpata jiki anu atuani to ne ma atuani ne jeje na ji na ga tunye da ne bu zandu da mi to amu egbo go ga ji o ji wa ngi ga lugo wa tu ta ti yin dede o mu ka changa ga ji o habbe fo alkiyani ene chi make na buganci na masukun e ga tu e gaga ya bane ga dede nun gani na zandoru su sanya e hmm. ga dede na du ga nan ga dan ya bwa in hmm. ga ga gun adina nan muhammadu umma ka kabali ta fi ba gan fi kaset je umma sakuleti a fi ajira jayu a lami tu gan zanna to ani zandoru su san ka aga jin a cin ga ali ta ji gagin ko ibn qayyim ibn taymiya be mai suna ji kakai har be ne ne jira diya ta da irin wuce amma ga yabo na to an zan zandoru su ko hmm. bal zai jo ji to radiya nvidia na hmm. a ngole a je nvidia wuce ga zai to ba maɓe gaskiya a ci masu sun hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ga li yahmilu awzarum kamilatan yawm al-qiyama alal yafi'a ni gunce funya al-qiyami wa min awzari alladhina yudilluna bi ghairi ilmin gan be to le fiye zai je egi mai be ilimi anan ala sama yaziruna wale wato alale fiye dede na waje na hmm. eh dede na wake gan zaje a ci ma mi na hmm. a ke dele fi bi a caki ya mi tuwe gama la ni bisa sallam ga man sanna fil islami sunnatan sayyi'a zane ga ciye dede yin ji da musulunci na fa alayhi wizru alayhi wa tatibo wa wizru man amila biya min badi bi laifin zai ga lutun biyu zumu bone hmm. min gari an kusa min auzarihim shay yan doro ma jiminiyan laifiyan zai ji bayan eh? ci ji buwa imamu ahmad ga gobe to muslim to tirmizi to nasai to ibn maja hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali hmm. sai jami'u sayyid rakami hadisi 6305 al-imamu dhabi siyarwa alamu nubalayo eh? karkashin tarjuma al-hasan ibn sali ibn hayyo hmm. rakami 134 ga kala abu salih alfarra, farra ga abu salih alfarra, farra ga hakaitu yusuf ba ce an waki shamin amr fitar. fitan mun fe ya yusuf bin asbati labari na yamba waki wani lamarin doci ne bai tiye fitina ne ya zuya ba faƙala ci gan za ka yi shi biyu ustazahu Za na ubiye manyu yani alhassan ibn hay ma'ana alhassan ibn hay fa qultu li yusuf mun ce ga yusuf muna su ba tigan amma takhafu an takuna hazi giba wele ga za ganyin na no ga za alhassan ibn salih ne man yuna fa qala Ngalima, ya ahmaq hmm. killa yawa ahmaku yawa wawa ana khairu li mi miya bayan wa ummatin mi da alkhairi gan ya zanna na shi ya ji radiya na alkhairi nan da ya nan ga babin be mamashi ana an hanna su an ya malu bi ma da su me kan za shi ga lamin tu yana za na yi tsabe da adini mu fata tubahum aw zaruhum e bolle e bo za na ibiya lefi jiji lefi na ke da min tu za na yi tu yana mu. wa man atram kana darra alaihim amma za na ge he la ce ga ba ubu abi a mu biyo ga na dai dai na za mu ce guna jana gan hmm. Wani ne wu hmm. yi biyo ga eh nga adadi za kuke nunga gbe na adadi uzuru don alkiyami adadi ele don alkiyami so iga iga za ga lami to me iga ye bo yo to bo le fike bi aga ga wa alkiyami mo iga de za itu eh pressure ki awali pressure ki awali kiyami ngala ne gani iwa ga to to alkiyami mm. atu ba ji wolofo mm. abdul samad ya gane wato buji daga sufanci wa magbaba Allah akbar taki dini lilali wa tubuji daga kibo hmm. wa kibo tubuji daga tijaniyo umma baba hun kuku dr tairu mai gari hmm. wa tubuji daga sufanci wa tijaniyo umma baba kuku hmm. shehu sharradi wa tubuji daga tijaniyo umma dayan sunna umma baba kuku ko a ah. almusawi wato buji daga àkídé shi an ń ṣe ọmọ gbàgbà àwọn hukuku. kí abul hassan alashari wọn tó bújì daga ashariyanci bẹ mutazilanci ọmọ gbàgbà àwọn jí kí ọ ń A ashar sani bi al gazali gani bi al-razi ya shatu tuba ji daga ilimin kalam zuwa magbaba gbagba akunkun je bo so ko na wai da ra ce ga wagan na gyanin wala tuboji wala tuboji wala tuboji amma za ngole e zayen daga ke ji tuba tuba yin zane jin bidiya mu ya ji dawa lo bidiya na tuba mu ji ke de condition da ci kayi sai special tuba sai special tuba ta ce ci gaba gan wala tansabnal ash ولا تنس ابن أشرس المكنى أبا معن أبا معن ثمامة فوق لي ولا تنسى ibn ashirasin ya zane ga ibn ashirasin na almukanna na ibe kuniya ba ma'anin da ga abu ma'anin fuma mama fawa gali ebe na ya zuyo na ولبن الحارث البصري يزاك المضل على اجتهاد واحتفال ولبن الحارث وما ابن الحارث البصري تما ذاك على المضل ne gbe zashi nan alaji ti a din kokari na den wuye ji lahi lozu nan ya zashi abi alami a tun yedide na ja to ebe na alaji ka agala mutu ba nan muhammadu ma alaji ti a din wuye ji kokari ji etiyibo ndu fi gbin zashi wati falu mun ke design mun fake jiki mun fake celebrate mun fe fayin ba yake yo ya za ta gyon we fayin ma be gina ta ci ne ngo jiga ne ko yen na ga lawo ga ribe da tsakani yen ma siya na jin bidiya ne biye ne bidiya ne ko e bo ne za ne le so ko ben we finje we de ti we di kaza mun to do kun je ga dun ga wa gun so kun fabi amma za ne bu bidiya hmm. ne har to ba abu na waje tishi gugu ne ngole a yi zanu hmm. har to ba abu na waje tishi gugu ne ngole zanu wa kya to kwasu hmm. ko hmm. ke mine zai ji alkhairi ga tace suna jin gai manya suna jona a cin ya zai ji zadi daga tace yan bidiya jona a gai manyan bidiya jona yabo kibo a guy brain behind age dejo hmm. kuyo ko hmm. ngamala dan bidi ga ji tuba hmm. one nga nga jaraji two nga bayani za zashi three ko mata ga zu four zai jufe na volle nan ebe ne zamu ce fe ta gaskiya yi nan gacha zamu ce jinwa 5 mm. zai ji mu fe je kauna lebo bidiya ne ji ke ba gani na wani gacha mm. zamu ce jin na wanda kwa zamu ce ga tuba ji mm. ci na tuwa ko ji gani ako next ganci masu kun kaza na gato yan na yi jin bayani eh, wa manyan sun na ji alawa yare yanyi hmm. mutu jiki e ya ni mutu shu jinjaran na joni tsohon bai zo a ta cinwale ebo na kinwa je balo ebo na asali dan bidi ya ji tuba asali dan bidiya dokun don duwa ya e ji tuba sai zade yi aga ajijin gole zane bata ga ajin amma eh majiga fe jin bayani ya kan ga adegogwa so wale zai ga gan wa be jina su lallazi na tabu zija tuba jin wa aslahu a magyara jin wa bayyanu a mabayani jin a zaja sun su jin buwa nan ula'ika jama'a wuce ji a tuba ala ga zai ji a jiki nan ya go tuba nan wale zai ji lobe man gina wara cin ga wuce ne a dusan ma da ya gana mm. wale ta fiye da salatu da ila sunnaka mm. alimamu abu lasan alashari mm. wani ta fi cikin alibana ka ko ah, ibnu aqil alhambali wa ngole wato risala shi ba dabo to risala dabo ngole riwaya to bayan wato ya goto riwaya gobe hmm. ko laji ganewa taqi dini lilali wa litafi risalatu wa taki dini lilali wa alhadiyatul hadiya ila taifati tijaniya ka almusawi wuyali ta fi kana waji rajiya shi da jinin again eli ta fi zuwa kiyo kashfu al-asrar wa tabliyat la yamat la tari na na popular be sunan eli la su bali tarihi ko kiji na bai ni bo waji rajiya zai ga ki da abulin tuba wangi waga can safari ni le un laki sun al'ila buni bi tashi hmm. hmm. nga al'ila buni ji tuba nan un feji to rududu jiya hmm. za dede de wuce e dede na ji ma fe so le pata ni go yoga alu bidai ji e so ye ji tashi ne je pa against alu mai musulmi ji nan ka kuna al'ila buni ji tuba nan wuce pata za mi asrari mun gashi mun gaji filo na ga alago to tuba za ne kiyo tuba wangi al'ibanatu sugura bucho ibanatu sugura ya eh, yi bunu batta ko? Mm. nfe lagnabi a ah. rakami 150 page 27 bo nga kala al-hassan ibn shakiki nga al-hassan ibn shakiki gan mm. kunna inda ibn mubarak a daba ibn mubarak is ja'ahu rajulun zabagin lo cibe bu Fa fakala lawun ga. anta zakal jami'u a shi gai jami'u wuce na mi biye fuga no ko Asha shan wuce jami'a wai fuga kala na mun ga eh jami'a ga mu yi ga kala za ka kharajta min indi fala ta taudi ilayya wa ga zumba ba gbani za karo san ba be mun kala rai da ba yun cigan fa ana bu miya tuba ji daga da ya mun jami'a joni kala la nga a hatta ya zara min taubatika misal zai zara min tika sai tuba wannan ga ke sarari zan doro tsoga wa yazu daga da ya jami'a sai mina yo ga da ya jami'a ga ofin kan ga wa ibnu mubarak a go wai ga na laki daya hmm? kaliya ta الحافظ ابن al المقدسي المغنية بوبو volume 14 page 107 da 108 karkashin matsalin 1903 ga kada zakar al-Qadi an ta'iba nga ki atuye ga zan ji tuba min albida daga bidiyo na yau tabaru law mudi sana aguye ya ni bejo ya hadisu sabi ibn isli bu hadisu ya sabi ibn isli rawawa muri fil wara qala nga min alamati tawbati hmm, nga min alama ya tuba dan bidiya na gaji dawa lo bidiyu na an yi tani ba man ka ne wali hmm. zanen fe de wala zanen dan bidiya fe ji wala ya na mu jike mu biya gani biya yin ni alil bidai wai wali man kana adi, min ali sunna umu je boye be kaunan ya zanen ga dai wallahi ya mini man mini ya ali sunna jona ko hmm. ibn kudama ce ci gaba ce ga gan zahiru kalami ahmad al-khurqi annahu la takfi tauba ta tamdi alai sana tuba kun ki asagu ye ya ni bezo tazaru fi taubatu na tubu ga kile ne wayan bidiye da talawuni hmm, ke talawuni kala kala wai dai kala ne wai je banan biye buwa ga jamu nga su sun ba da kana ga sunu sunu tuba janya ma jara janya ye dege imbrezu e eh, de de nu fe ga faga nu fe ke chaingan Wa ga ga biya bi ga zuwa ga yace wa tsa fitina ga ce kacha ga sunna jaje ne an ga tunda zan laje sunna dan bidiya ya bu bidiya ya bu ta talawu ni na gun bidiyo ne ga wani shi bodo no ga mala ibn ibn ibn ibn ibn qudama ga tazaru fi tawbatu ya tabayinu fi salahu a ga wani gyara ne gano ga tukwa ju masa alitun khilafi yo a a ga hotel ya zo na fa ya ci gyara ga yin no in na ji umatul masail na ji wata ba biya asma'u sifatiyo ba biya tauhidi jo ba biya sifati lahi ta'ala ba biya ga takafiri ji biya masail biya imani ji ko da shuzuzu lakawali bai yi lafu ga na jo gafi alwallah sallah taimamo alwallah azumbo zako hajjo tariyo da sauransu ba ta to na jo ga adayin bidiya na ciwo zo gumule na anan to mana ajiyo fi ayin nan to sulu ko bai na adde na to ji yaro na be mun gashi mazalat eh ena to ga ji mani be na gan be wa oh, zakara mm. abul khattabi hadha riwayatun li ahmad wa lagan be riwaya bai ma muhammad muhammad dan allah ta'ala kala illa na tabu min ba'di zalika wa aslahu wa za nafsu fa innahu laha an qabuli an qabuli shahadatin thumma istasna taibu salih wani zan ja wa kan na tuba ji umma kiya gyara jina lianna umar radiyallahu anhu lamma daraba sabiran amara bi jirani a ata balagatu taubatu fa amara an la yukallam illa ba da sana hmm. kana ruwa bi daga sayyidina umar ga sabiga tuba jini wadi da wancin ga wato yiye ya ni bezo hmm. ba na wa dogaye ganna da muhimmanci nan hmm. ibn mufli alhambali bu shar'iyya volume 1 page 123 ga qala qala al-mirwazi ngai za ta bal mubtadi ga dan bidiya ga tuba jin yu ajjalu sana ala fata yu e yani bejo hatta tasiru to ali tuba wulu taju hmm. wa tajabi hadis ibrahim taimi an al qawma tariku fi sabig ba'da sana fa qala jalisu wa kunu minu ala hazari ga kana agun an to be kafu biyu ke bona urure ke to ya ga e ga zo lu ne wezo urwa hmm, wezo so sanja uwezo ilezwa eh akwai waki wo e bi careful be lamu ni be zo gaskiya cin manga chuli ko janga da na di bidi an do gudu chato tuba jinan Ka mu da fe fe shi gboro eme suna yoce fe ye ka atuji fe ye ka ji, fe ye ka atuji fe ye ka atuji yan na ichi uju ya gun bo as time goes on ya we da abele ka ni we ga ogun go suna da abele we won gan bo din lo chi e ururu e wa gan e ururu chi wa ki ji ki wa ki gan yun to fun be shubo e won e gbe shubo e <laughs> le ke ayi amin to babu idon so wala ibn al hari ngole hmm. ibn al hari al-basri hmm. ne ga al-mudilu hmm. al-ijtihadin wa tifal ngole ezagi mu ke pebe gi ga shi mura lafiya ne da na acha ni ya ilaha illallah na ji kuku na yawan shi mura iskanci na ni iskanci na ngole magaji ta bilo igboro hmm. wala lokofi na alkofi ma mu ya ni mu ya kiyo na amuru albasiri hmm. eh, hmm. ibn al-haris al-basri ne wale nga ya gani biyu ekonni ba biyo eh, a rajulu aladi ne khalili fali yanzu ahadukum man yu khalil nga malla kai shiga cici hmm. nazila ga ci e hmm. da ga ga gadidi hmm. bi suna ya jini e maza maza ya wa man je gyagan eh wa man ne pe ba wani ya gyagan wa ga da soyi muslim na'am ngole hadisi kaso ko to ga salu ala zikiri in kuntum la talamu na bezu daga Qur'anu, ya gin zai be ga gaskiya shiga kaga yadda ilimi anan hmm. sai muslimu wani labi an yahya ibn ya'mur qala ma kana wulu man kala fil qadar bil basra ma'a badin al juhani ne zama fari na ka gagaye tiyan kadar ogan ya ji imani be kadana so ko mai daily a sai bane ya ji nan ngai ma badul juhani ngole ma badu na wanda mini first class ne ya kai dikinan mm. kai tuyenan mm. fantalaktu ana wa umaid ibn a ci da hajjaini aw mutamir ina lo ajiji ko mura fakulna ga laulaki na adami a sabi rasulullah sasai fasa na amma ya kudu hau laifin kadar amma ga wale ka na yi luwaji bai umure da zugu a ke yi beto ni eto a riga da gumbe sabi a riga gumbi ya ce gane zanen shi na fi ya abu na adidi a adiba wa gaskiya ga wuce cewa fawufi kalla na abdullahi ibn umar ibn khattab da khila ne limasjid a cikin abdullahi ibn umar da da masallaci fakta naftu ana wa sahibi a ci da a ci da kasakasujo a haɗu an yi yamini wani akarwa an shi ma ne zane da gwanubu zane da kawo gwatubu fazanantu anna sahibi saykilu kalama ilay an ci fele ga zane ya wannan nan walu gwan wuyu ga fa qultu aba abdurrahman in annahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una alquran zan ci tiya ja abo ya gba alquranu wa yataqar wa yatakaffaruna alilm amai da ga to adi a majikatu wa zakara min sha'ani mu ci tuyan doci shi ya lamar yajo wa anam yazumuna Allah qadar mutu zan ci ma ga kadara da ba wa anna al'amra unufa magana da ajin jin kawanye kala ga to fa idza lakita ulai ka ga kum ya zawo ce fa ani bari min wa annahum bura'u minni ya labari ga miya gwa miya wa biya gwa ma wa biya ingo li abla ibn umar ci hadisin yan al-islam al-iman al-isan muci biya ganci basra na basra ci shi o shi kawai a zan doci da ilimi waza shi da sabi a rigin da na ɗan da limi gani kinu idan ta kada na misira da wani kudu a shingaga alhafiz ibatullahi tabari lali kai sharu sulitika da ahli sunnati page 165 rakami 231 mm. karkashin itiqadu ya abi zurata ubaidullah ibn abdul karimi gan bi abu hatim muhammad ibn idris ibn al-munzir mm. ar-raziyaini afe la wole nga akhbarana Muhammad ibn al-Muzaffar al-Mukri qala hadathana al-Husayn ibn Muhammad ibn حبش المكري قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وعبا زرعة نقول بين بابا أبو زرعة أما ذهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميل مصاري نقول بابا نقول بين أبو زرعة كي أصول يا دين بينا ثم كي كي كتب تلاجن أكيد أن قوم كي أكيد يسون نموت يتياجو أصلا سنجبنا كي Eh, fujan al abu usman ismail ibn abdurrahman sabuni litafin akidan salafa sabu ladiso ene so be littafin wuce nan hmm. man na ka littafin wuce ne ajiga zo loni za shi wuce gojin doce za shi wuce man gikini an ne di abu zak an ni zaka zai an ni zaka zai ga sifati ba ni zaka ga kadar ba ni zaka ga zaka zaba zaka zai kaza ni zaka zai kaza ba ta wa dogon akida yin asalafu salu bi ahlus sunnati wal jama'a ji ga don babu gboro cho abu Usman ga fa inni lamma rutu amara tabaristan wa biladi jilani ne hmm. den wulu ko ejiye tabaristan ne be ejiye jilani mutawajjihan ila baitul haram wace fe lo makanin hmm. wa ziyarati qabrin nabi wace fe la la to ziyara lo kabara annabi sallallahu alaihi wasallam na wa sahabil kiram salani ikhwani fi din ya giwu ji giwu gan an ajima fusulan fi usuli din e ya tiyan e lagan da ciwo kuyu kuya ya tiyan lamari din aqida ya e musu aqida ya alu sunna ya tiyan lamari ya usuli din alati istamsaka bi alladhina madawmina imati din na zai shi zalali min mun kuya din jo ga wata ya lagwa sunan e bo ya ja wa ga dike ciri ne dabo babu boro ce man ji bayani yayi hmm. ngai maso mi litafi mutum ka littafin sharu usuli tika da ahli sunnati wal jama'a wa masomi ga da wani hmm. wa ga da sharu usuli tika da ahli sunnati wal jama'a page 44 ba sharu usuli to ko hmm. page 44 wani lagan doko gan wa kadi kana takarara matsalar alil ilmi iyaya audan wa bari'an nga manji aga gbinwo gan lo a gbinwo gan shi aga gan lo a yawon gan ade adewa bai wun sharhi mu itika mazhab alil hadis kada sallallahu arwahum a gan waje bayani ne ga maza bayanu al alu sunna jinan waje ala zikru na lam rahmatu wa magfira fa ajabtum ila mas'alatin wuci ya je ce ga wuci na duna lima aitu fi min al fa'idat al hasila e ba amfani na wa dena wal manfaati sunniya atama wa khasatan fi hadhihi al-azmina allati tanasahu lama'uha usul madhhabi ahli sunna ishtagalu an abi ma da suna ulum al-hadith sai bane da haji shagala bayan wace kai ke bayani a kidan ahli sunnati wal jama'a lugon wala ki awa be ngon kan tafin da ibn 3 page 164 yan litafin majmu' fatawa a fe gbin taimiya ga ya ci littafin alwasitiyo hmm. ko unci gan wa kultu lan unci ga to hadi kana a kitabatiya hmm. littafin akidat alwasitiya to sai lan unci kauna annahu kadima alai ku alayya min ardi wasit zan wuci be daga kiyen wasito ba da kudati ha. min ne kaliyan kin wuce jo yi yukalu lawa dai man wace da bane gan radiyu dinil Miya ni asabi shafi mini maza bayan shafi abu budan kadima alaina hajjan wa kana min alil khairi hmm. ajin felo ma fi da mini da kirki jawajin washe kaman nasu fi bitil kalbila da fi daulati tatar ma fi complain ye ne da ide ji fi bago cikin gata a a nan muhammadu ke ta tare jona min gala batil wa zulumi wa durusi din wal ilm wasalani sa'alani rola ya ci ci gashe ba bai zalunci ilimi madanbuwa mawuci cici wa biyoyi ana tuba lawa akidatan taku lawali ali tun wace to ka akidu ya wi nan wi a lokun be yi to mu ju ma ki hausa ki hmm. ya jinin ngai maso me kiyo alakidat lu asitiyo masiba na jijabu eri na chaga shi ba mai juye ba dini na radu dini lu asiti un shijabu shafi vu ba mi gbori a hmm. wa zun ci daba ko gaskiya to ili wi shi bi ya zama ya ji ebo ya kun wa ili gbin ba ni bo littafin ya tuha fi mazhabi salafin ya al-imam page 1 al-imam shawkani fa inna huwa sala su'alu min ba'd min ba'd al-alami sakini nabi baladi al-haram al-imam shawkani wato igna bidan na biya wanda ba man wata da baladi al-haram ne ma'ana da makka wannan wa za lafuzu lafazi ga yunci madanan ga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ma yaqulu fuqaha wa din wala mal muhaddisin wa jama'atul muwahhidin fi ayati sifati kim fuqaha dini be manya hadisi be manya tawhidi shi a ga yacin ayati sifati bo yabo na makana to afi bari na an yajibo al-imam shokanci ya je yake ya ga minne je wanci ya littafi ne ga tuhaf fi mazhabi salaf hmm. ko laji ganewa mm. misali irin ne madaba sarawi a ci ga kakin babon nonon e zaibe shi guguguyi mm. bai suna ya salafiya can ya daidai to bi afi adini mm. bere ke tiye ne ga to hmm. ko yi ta tabi cikin bo yi ga lugwa yi ka gabi ne goro hmm. mincika ya gabi shi ba eh, mincika ya gabi gbawo hmm. aya abdulbasit golu ya mai misra ci juya ni aya jaji abdulbasit otoke lai gabi niku ga ẹgàn gbìyànjú ko de kẹsàn-án tàbí bá títí láwùjọ sọkún wọn ko ji gane ko a ci ye je jun ci je litafin yake na kudu shubai na ci kin nufi babu ne lajirar jiya yan bidiya fi kin yi burin a cin gaga man go le litafin na dashi man go ci shi na tabe to ne gaskiya na sun samu ga aiwa ga san doru sun sumu so ce gile nasaru dalalata min safahati ra'ihim lakin nasarna mujibil qur'ani insha Allah Allah kiyaye mu so a ci ya gabe mun alhamdulillah mm. ki ga ka mm. na Allah ma la ba da saudi mm. mun wara biyu da madakali ruhaili abdurrazzaq labad da salul fauzani bai mun wace ka kayan ya. a ya sha biya ya kawai kaseti bufiyo idi ga lugwa lu manukanci ya gbin bai ga dede na zanu wace ya gafi addini wani mu Allah kiyaye mu كذاك ابن الأصم ومن قفاه من أوباش البهاشمة النغالي فرايء لا ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال kaza ka a ga ibn al-asami da ne ibn al-asami na wa man kafa bai zai lami tune min aubashil bahashimati min ya zai je min ya dabba ne ya lami toji ne na je sagan a gizanin wato farayi ulayi rayin yin zaun ce laisa yi fi da shi ya amfani don duwa sai wala hazayani sai dai cacen baki da gan a gan shi min kilin wa kalin gani be zanna ga kazan zanna maga kazan zanna maga kazan unga ya kiyo ne kuza ne kuza ba nasi, ba aya ba hadisi ba asar ba karatu ba ilimi nothing nothing hmm, ba sana'a eh فرأي أولى فرأي أولى ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال تا ra'ayi zanne shi hadde na wala bina oh. sai dai kiyo sede dai mm-hmm. a gan a gan ibn qayyim ya eh, gan littafin alkafiyatu shafiyo eh alkafiyatu shafiya 64 rakami rakami 517 gan faƙiya mudinillahi bil ikhlasi wal إحسان إنهما له أصلان لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداء أو له الوصفان والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان والعارفون muraduhum ihsanuhu wal jahiluna amu anil ihsani ibn qayyim ga fa qiyamu dinillahi ko ku gi kini addini yaso ko bil ikhlasi be zujin bo so ko wal isani be bolo bolo ji innahu ma lahu aslani ya guba na ga gbere ko guba lam yanju min ghadabil ilahi wa narihi zandon do gangwa daga fushi sokoba zando ma gangwa daga yanayin sokoba illa alladhi qamat bihi al-aslani sai zanin gaji ikhlasu umade mutabai wa mitu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam nan wa nasu badu fa mushrikun bi ilahi zando nan bi zuman nan in ma zane ji shirka wanda yi lasu nan au zubuti dayan ko zane ji bidiya unde muta ba ati sunnati nan au lahul wasfar kuma sifa guba bayan to shirka to bidiya ga kun ke ba wallahu la yarda bi kathrati na uji waji dokun ga yana so koi wazana lakin bi asanihi ma al imani amma kiti to gangani be imani yo ki to mai daidai hukum mm. ayyukum asanu amala fal'arifu na muraduhum mm-hmm. ihsanuhu zane shi ɓe sokoye na yana wa zane ki soko ki ki tsoyi daidai ki mai wange wange wajin wa mm-hmm. jahilu na amu anil ihsani hmm. jahili masu kuma ya ji kiyo anaye ebogo le gan ekwo na alusunnati wal jama'a ji lami tuna mm-hmm. nga ji kiyo nga dan na alhafiz abu talib salafi ci gan وكل هوى ومحدثة ضلال ضعيف في الحقيقة كالخيال وكل هوى يتوني غندوندو ومحدثة دون نيزا تبين عجين ضلال يجنو كل محدثة بيدا وكل بدعة ضلالة ضعيف en yo ne gbogun to da yi nan fila hakikati kal khayali ke imagination no yo Mm. ga wajen gane ko ga mala ibn kai mai gan alkafiyatu page 44 bo ga wata arra baiti 210 ko mm. ga wata arra min thawbayn man yalbasuma yalqarrada bi madhammatin wa hawani ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتاب الكتمان واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذا الأمران وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التقلان فالحق وصف الرب وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان وهو صراط عليه رب الأرش أيضا وذاك جاء في القرآن والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن وبذاك يظهر حزبه من حربه wali adliza kan nasu ta'ifata ni wali adliza kal harbu bayanan rusli wal kufari kadi kabali wa rasu jilani lakin na mal'uku ba ni alil haki in fatat huna fa'an kanat lidid da ya ni ko? Hmm. ibn kayyib ko? wata arra min saubai ne hmm. a zuwa daga yau guba hmm. man su ma ya guba dabo zane ga fun guba wuce nan yal karrada zanan gagba nga su yi nga ji lalace bi mazammatin maku wa hawa ne umaga nga daki ya guba na wadiya bai na saubun mina jahali ya be wani jahilici mana gabe jahilici da wa gaskiya zau lami tuwa ilimi almurakabi fawqahu ewa jáìlìchi náà léwu yẹ ẹ̀wọ̀ ní nàáké fún ẹ̀wọ̀ oró pé náà pé ẹ̀wọ̀ náà fún tó yi káyọ̀ ta asubi. a sùbì ẹ̀wọ̀ yẹn tá a sùbọ̀ ní tí o bẹ̀ mọ̀ nǹkan kúndìyà kan zẹ́ mi ló bẹ̀ liu ba wọ́n jí gaskiya tí ohun yẹn wá zà. bí sọ́ọ̀tì sàwùbáàdù wọ́n tọ̀ jáǹbẹ̀wò tírìbẹ̀ ògùn báyìí ga jahilci ga tasubanci kicuwa wobe وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها لا طاف والكتفان وتحل أقوى العصم سنفع الإنصاف شي أفخر حلة أنا جكينا ebwajin defal la ngole afkara hullatin tufuwa na jan alfari ganin ga ikiyo sifayen adalci zinat biya la tɔfu wali katifani na ngai ngai ni npa ye kpa bi kpa tiɲɛ zayɔn no hmm. ngai ka wanjɔ nga wale adalci na na bayani a bɛ ci wa insha Allah ta'ala ka ni hmm. zoli ta fi na na ka gan ibatan insha Allah insha Allah hmm. ewa bo, ebe ne na zanu ce ke laga jahilci na ulu ya shaitanun saki tubanin gaskiya da na zanu ruga ɗe mu a ga bi gaskun ga wuyi gaskiya yan zanu da wuyi wume take side ya mm. take side yan ba na gaskiya ga dana wa kunu ma sadiki nan ga wale wuyo sun to sun wo mu gaskiya side gu yi nan mai mai واجعل شعارك خشية الرحمن ما نصح الرسول فحبذ الأمران واجعل شعارك أولا غير شعار يونغا خشية الرحمن دا سنت الرحمن ما نصح الرسول فما بالنصيحة جي يا إغيان تشي آه بدر الدين alayini kun hmm. gaga wangin da ce ci karka eh, ci hadisi ya addini na siya kunna liman kala lillahi hmm. wali rasulihi wali li wa li kitabi ko wa li aymatil muslimina wa amati mo hmm. to da shari'a badaru dini layini da wa hadisi nosa eh, e ti yake ji siya ji tuci no eh fahabbadal al-amrani ma da labiyan ne waje da sun yace ce ba mi tuba wa nan Muhammadu wa tamassakan nabi hablihi agwa sun gbe yace ce ya wa tasmu bi hablillahi jami'a wala tafarraku wa bi wahayi agwa sun wayi ya al bi sunne wa tawakkalanna hakikatu tukulani wa mallo yo gbe to yace matukan ya bi fal haqu wasu rabbi wa huwa siratuhu al haqu gaskiya ngai sifan turamani ngama ya koyo ce ce wa za sirati mustaqiman fattabi'u alhadi ilaili sahibil imani ga je imanin cewa gaskiya ya zana so ko yau zawancin ba wallazi na ta dauza dan hudan wa atahum taqwahum amma zane mun ga ce mu cigan wa gaskiya za wuya lamitu gaskiya na gaje kallabar rana la kulubin kanu yaksibu Allah kiyaye mu وهو الصراط عليه رب العرش أيضا وقد fil qur'ani ko? Hmm. ekuyo na to tura amani wuji foro ga alam ya tuna mu bi da to alqur'ani wa anna za sirati mustaqiman fattabi'u wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala tajid fa hadhi sunnatur rahman gaskiya wa nasara amma gaskiya wuce ake ma gaskiya wuce ne na gayi yi sunna tura amani mm. wala yansurun Allah man yansuru mm. walilali zato li rasulihi mm. walil mu'minina sayyidina umaru ga kunna qaumun azilla ko hmm. ya fi zanen ya ya gbanin hmm. fa azzana bil islam to yi ya iza be musulunci hmm. ba n dore ga ga ya da wa iza za ma ji musulunci a nana ni ga gbari gaskiya lawa de cinwo de ta yi gboro alita ya ebe ni ya lami tu gaskiya na ebe ni ya lami tu dalili na amma a ga yi be lami tu dalili a ce lami tu tun yegban yìí gbàgbà rẹ̀ tó mm, ti alúgbà yà gbàgbà mm-hmm. ibn qayyim ga wa bi dhaka yazaru hizbuhu min harbihi nga bienene nga jama'in tsoyici aga tiya kanya ya e lami to ekoyin e soko zai ji ma tsoyici ga ya e, gobe adina ne muhammadu na zawuncin a to ake ya ko adi zai amtu suna wani zai amtu bidiya ne wali adli za kal harbu bainar rusli wal kofari karika hmm. maluwa rasu jilani hmm. ebon noman gama lataka ne tu ci gan bi kafin ya ce gun wajo gama lataka ne alus na ci gan bi alul bidai ya ce jikiyo a ce ke gun wajo ko diyana mm. ko lakin na mal'uk bali alil hakim fatat huna kanat ladaddayani lakin amma lakin na mal'uk ba mai jike ba wangi ga adin ali alil hakim zai gata gaskiya wani in fatat huna ga ile ga na ce gwamnati waji to ajali mm. kanit la da yani rabuwan cewa daga ba su yato ya bago wal aqibatu lil muttaqina la tansuranna fi wal hadisu wa ahlihi gada tuyan doci zuma na ji hadisa maji manya hadisi ja na mu mana ina na ji ba wa ne diga ni be sunna ya ne gaji kimo da da mi ce tu man gaskiya mu dai mu ya leman kaza ba wa eh wace ali anabi bawo wa ali anabi bawo da na ci shi shi ga eh gaskiya ya dai ma ku yiki ne ci mai jiradiya manyan fuebonci kaza kaza kaza kaza mu dai mm, manyan fuebonci ca ku yiki ne mu ce kwa dina nan muhammadu ya mu ce jadina nan muhammadu ba fondoro mm. ta gama ibn qayyim wega alkafi to page 88 rakami 863 ga لا تنصر الناس والحديث وأهله هم أسكر القرآن والإيمان وتحيزن إليهم لا غيرهم لتكون منصورا لدى الرحمن تا wala tan tsoron na gada tuyen doci zuma sai wal hadisi ga ali hadisi ba wa ali bai zabuji ba mana gada tu gada tu yendo zuma ngale sunna biya le sunna ji ba mu hmm. zuma mu imana a ngole zan wa ma be gonga sun kaza na te gbonu wa goga e na sun hmm. wa yi guga ya ho hmm. e yana ga ya ba wuya gaskiya nan ga wala mi to ga ga yabo zan ce min ga salafiya nan salafiya go idan no yi hmm. a kida salaf a kida salaf ashabul hadisi da nan shar usulit ka da alus nati da nan hmm. ibanat lukubra da nan hmm. ibanat sugura da nan shar usnati albal bari da nan ita fi ne ta bata fi na je pretty fish abun fibo akida suna litafi akida suna lita ngole ba ubu don kimna ezawu zuma gwe gwe be zama fariji killa yayin na junci mafi wayon fúlà tí gbogbo ẹ̀bí arin gàgà ṣì ń fẹ́ ju bùrẹ́ ṣì ń fẹ́ wọn gangan tó tọ́ ẹ̀ yọrùn. wata hayya zanna ilayhim la ghayruhum hmm. da pambe banan no ne da pambe banan ba be sunna bi ilimi hadisi ngalami tuna hmm. ga da ene je ganin wali ba nan Muhammad ba nan lita ku na mansuran la da rahmani to ga wa nasara bi zumatu daga batu rahmani ene wa jina ga da wannan Allah kiyaye mu al-imam Abu Tari ne silafi mun ce ci gaba ga فهذا ما أدين به إلهي تعالى عن شبيه أو مثال فهذا ما أدين ma addinu bi la ngan wani lajin addini ya soko gaskiya ne ya mu ya mutu sunna annabi mun jirar da yan bidiya mun jirar yan bidiya shi magayin da tsaye wuye gan zaba doro wuye su sun ci ba za a yi daɗe ga wani layan wujen adini ta'ala so ya ce Allah tu an in bi lambi awon misali ko a ga misali yanzu ya ci dana nole na magayi adalci ni gaga ga dede na ala ga dede wuce jiya ba wunda gwa wunga tuba ji yan wuye gaga dede wuce biya ya umarna to igboro na gan tunda ji wange ba zai gaga wange na ji wange ba zai gaga wange na can ga ya gaga dede na dede wuce ga ji ya bawo na maga yi adalci wani ji ga adalci ga ya zaga dede fiya a duniya doro sun sun ga adalci wuye jin a'a ah, ah. yawan ke ci manu lili me yiwu e ga adalci a ta kuga ya yi wallazi da amanu kunu qawami na alillahi shuhada lillahi hmm. an ala anfusikum aw alwalidaini wal na in kun ganiyan aw faqiran fallahu awla bi ma ta tatabi'u hawa an ta'dilu hmm. wa in talu aw tu'ridu fa bi allaha kana bima na khabira so ci yana jayi ma ya na ki yi baro ya jin adalci ya jiriya to ya ci kanwa ya toci tace ya to ko ya manci shi ko ma dangi shi in ya zaga fe dukiya da ce ko ma talaka allawa kunke yi a mai ga lami tu e tun ya gbe ele pan gaskiya mu ce ci de ilimi ne jina ibn kasiri wa ya muru ta'ala ibadahu an yakunu qawamina bil qisti suratul nisa'i aya 135 ko hmm. nga Allah subhanahu wa ta'ala wa jujuju foro gaji adalci ai bil adili fala dilu anu yaminan wala shimalan kaga fan ke adalci lo abu ko lo abu mu hmm. wala ta hudun fillahi lomata la'imin wala ya sarifin. an wasarifin zana jato ko nan ko zana kwabo nan ko zana liya ba ko wa jayin doci nan ngalugu ala ga ya betu ba na gaskiya bi adalci da nama wa an ya kunu muta'awuni na mutadadi na mutanasiri na fi ifin wa gani itu gaskiya zuma wa kaulu su kun latin gam awil walidain wal akrabin ba su kun ga ci ganin ai wa in kanati shahada ala walidai ka kai wuce ga against yayin mun ciye yanwe wa qarabatika be dangi yanwe fala tura fala tura ihim fiya bali shahad bil haqqi jiri be gaskiye wa in ada dararwa alaihim kai gunga shi baje da can fa haƙin alhaqa hakimun ala kulli ahad ya wani gaskiya ba kun ce tin zainin dondo wa huwa muqaddamun ala kulli ahad gaskiya man wa da guru ya zan dondo ba su gon latuna gam in yakun faqiran aw ganiyan fallahu aula bi ma ai la tar'ahu ligina wa la tashfiq alai li fakrihi mm. ga ga wace ne to daga na zanne mu da dukiya nan mu ga gade da yi susu mm. ko ga to zanne mu eh zanne mu talaka mu ga da gani kaza da aji kan a babu gaskiya ce Allah ya tawalla ma balu wa aula bihi ma minka mm. so ko mu ji ta biya yi gan wai wa alam bi ma fi salahi ma qawlu fala al hawa an tajilu e ga lam tutu e gbe biya ji kimo ya jahadalci mu ai fala kumul hawa igalugo e yegbon wala asobi abi asabiyanci wa bugudi wa wa bugdi nasu Be nan wani da jabe je yayi ne nan ya ga lugwa la tarkil adli fi umurikum wa shu'unikum ya e ga lugwa wuce be la ya ji adalci be shani ya ji yamin bal ilzimul adla la ayi halin kana agwa sun adalci halin do nan ungayi nan kama kala ta'ala wala yajidu mannakum shan'anu qawmi ala an la ta'dilu dilu!" wa aqrabu litakwa ngama la shaykhul islam ibn taymiya litafi ya jawabu sayli man badala dinil masif volume 1 page 19 bu mun fe ji rajiya nasara shi lawa ana zukuru ma zakaru biya alfazihi ya tuyene mi shanji tuyene lafazu bi lafazu ya diyene mi aje bana hmm. biya ya ni ya faslan faslan fasali bi fasali hmm. wa atbau kulle faslin bi ma yunasibu mina jawabi far'an wa aslan hmm. wa aqdan wa hillan wa ikidan wa hillan hmm. mu ma ga mi tu fasalin don domin ya gano ngala be na mu cha ya ju be radio na ga mi tu na hmm. a sha mi ne adal ce to bu da zaga ga de gan mun ga bata ka da ba wo ga to ba ka zabu gun ba ni mu gan won e je mu da la gun lu anu hmm. mun ga kun ka sai te gun wa ba ga play <laughs> zandoru wo wo cho ya je ba ne wo to gun na to ga yi adal ce won ji wo sun so shimbo walawa shaitanun akhirar su ngai kiyo ngai adalci ko to gai yugan adalci shehul islam ibn taimiyar on fe ga raddu ala al page 112 ngawa kana bagi lahu an yaki lafzul mujibu bi aini wa bayin ma fi min al-fasad wa an yadhkura ma'anahu ko fa yasluku tariqal huda wa sadad wali ngai na gwayina e ganai zaga ga omeli e gun na ula bi achichi hmm. kashi hmm. wacce o fa amma an yadhkura anu ma laysa fi amma waga ga ci bo yenu gana wala yadhkuru ma fi fa ngole e mu ga no so biya hmm. fa za khurujani sirki wala adi ila ila alkadhibi wa zulmi zalunci yani be gamane shehul islam ibn taymiya mu volume 2 page 518 ya littafi ya mina haji sunna ga wa man arada an yankula makalatan an taifatin da ni gawa gan wula gan doci bai tiye jama'an doci ko gurupin doci wani fal mil ka'il da ni gawa gan wuce na hutuye wa nakil da ni gawa wula gan wuce bai na hutuye wa illa fa kullu hadin kadiru alal kazi bai bane zandoro da kwanu sun gama na wani hmm. fakatta bayyana. kadhibu fi ma na kala wa na alu sunnati wato shi an wuce na kalita ta fi min al karama ne gan waji ke ganin labe ga alu sunna wuju ya bon wuju ke daga na tulani ga gamanun so wato ta fi ali ba ne muhammad imam page 147 hmm. mu bayani da bai hmm. mas'ala na nan فهذا ما أدين به إلهي تعالى عن شبيه أو مثالي نعم ngan na gawon laji buta so ko sai ci ma Allah tu ko lati hmm, jan bidiya hmm maji tun bukan maji tun bukan manyan lita ya nuniyatul ni wai ga karshe nuni ya karshen nuniyatul lo lita fi ya dalilu jami'ul mufidi la mutuni la kidati wa tauhid na da matani 52 na hmm. page 704 bu fe jiradiya yan bidiya hmm. ga ya ash'ariyatu ya safilatal wara ya umyu ya summun bila In ni la'ubgidu ubgidukum wa ubgidu hizbakum bugudan aqallu qali aqallu qalilihi malmukulatai law kuntu a'mal mukulatayn la sarrani kay la yara insanakum insani tagli qulubukum alayya biharriha hankan halkan wa gaizan ayyama galayani mutu bi gaizikum wa mutu hasratan wasa. وصن علي وعدوك وعدو كل قد عشت مسرورا ومت محفرا ولقيت ربي سرني ورآني واباحني جنات عدن آمنا ومن الجحيم بفضله آفاني ولقيت آمد في الجنان وصابه والكل عند لقائهم أدناني لم أدقر أملا لربي صالحا لكن بإسقاطي لكم أرضاني أنا تمرة الآباء بحنظلة الإداء أنا قصة في في حلق من آداني وأنا المحب لآل سنة أحمد وأنا الأديب الشاعر القطاني تا ya ashariyata ya ya shayira shi ya asafila talwara ya ya naji ya gajin lalace ga taci ya ali ta jibo ko ya umyu ya sun summun bila azani ya yi na jahannaye ya le gaskiya ya ce lametuwa ya yi na jahanna tukpa a gaskiya kpata ya ci ga ya gwana ya maje tukpa nan inni la ubigidu kum wa ubigidu hizbakum menevu to jama'a ji ma kpata to gurupu ya menavu bogodan akallu kalili ne menevu nan nan vun wuce diye ji ga mi latin ya we dono wani. laukun kuntu amal mukulataini la sarrani kai la yara insanakum insani kan ga ko hmm. wa mafi gan ebo eh, mu bele ga shaira biyan bidiya ne ke ne shi na ma hmm. tagle kolobu kumu alayya bi harriha hmm. e eh, ganna na me gaye na ye gbe ye du kwatokwato ebo ne ye wazafiu han kan wa gaizan ayyama galayani kuma du ko e ga we gbin ko moto bi zai kuma wa moto hasratan ya tsu gangani bi gata emma ya tsu gangani bi bawushi wa wasan alayya wa dukul ne. ya ga yi gwa ka ga o ka sar anni mai gid na jibi ara efe ji قد عشت مسرورا ومت محفرا ولقيت ربي سرني ورآني وجن رأيوا ويفاين ya ياتسو ta tiɲɛ ba wo bi aminci magun bi tsoye ci tsoye ci ma fawun ye gbɔn tsoye ci ma cin ga wanji wa ba hani wa ba hani jannati adinin aminan tsoye ci ma wula da miya janne jannatu ne miya aminci na wa ki mi bi fadlihi afani imam al-qatani ci gan واباحني جنات عدن آمنا ومن الجحيم بفضله آفاني sai ya mi lada ya miya janna bi aminci sai ya ci mami ya fala sai ya ma da fala luyin wa mi gangwa ke na jahimu lugwa wa laqitu amada fil jinani wa sahbahu aljanna mu gubi anan mu da yani bi sahabuji wal kullu inda liqa'ihim adnani zando mamini abu nan gubi ayin an wula

alkatan nawa? wale da hanifa tamratul ahababi don bina ya zai shi ewa sunna nga wuyo mun dabi a yin tsarawin mai ba mai babi alheri mai dai kaunaya hanzalatul ida amma hanzala nga wuyi ya makirin mana ke da yi shi na gangani bebe bebe ta mutum giji kamo tun yunga wuya mm. ana tun fi halki man adani e kaman wuyi gangani bai tukun mm. e kan ko haro bo ya e zando wani ga gama na suna nan muhammadu wani mm. nga da wani anal muhibbu li ali sunnati ahmadin wa anal adibu shair al qatani umman ya zawo ne wa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam nan maga ya al adibu shair al qatani ta ngole Hmm. al-imam al-qatani nu yatil qatani baiti 550 hmm. ngan يا معشر المتكلمين عدوتم عدوان آل السبت في الختان كفرتم آل الشريعة والهدى وطعنتم بالبغي والعدوان فلأنصرن الحق حتى أنني أصت على ساداتكم بطئاني الله صيرني أصى موسى لكم حتى تلقف إفككم ثوبا القرآن بأدلة القرآن أبطل سهركم وبه أزلزل كل من لاقاني وملجئي هو مدرئي هو منجني من قيد كل منافق خواني إن حل مذهبكم بأرض أجدبت أو أصبحت فقرا بلا أمراني والله سيرني عليكم نكمة ولهتك ستر جميل jami'ikum abqani al-imam al-qatani ga ya ma'ashara al-mutakallimina dautumu ya ya mutakallimuna ya ya embidia ya ya gintu udwana ala sabti filhitani ke min alu sabti ji ajan foro ga ga won ka siru fo ina mo ko wala kada ajimtum alladhina tadawmukum bisawti fa kunna lam kunu kirdatan khasiina na a ci ga ya tojun a ga ya kpe ya yin daidai ya dace daidai ya ciwo ya sunna wangi hmm. na kira salafu kafartumu ala shari'ati wal huda zai shari'a nan mu mudu bi bawi ne ya zama ce ku ji musulunci wa ta'antum bil bari wal udwani ya ci ma ya gitu dan bi iya kai fala ansuran al haqqa hatta annani astu ala sadatikum bi tiani miya tu gaskiya zuma sai mi dai nga jikio ndako ndako yi mana tishin nbidia diga mi afi jikio mi afi ekunye ni ni ni ni ni bi de ne jadum cha fe jira dia o muhammad hmm. yusufu hmm. shekau ko hmm. sai kutubu abu lalal maududi usama bin laden zarkawi abu da almaklisi abu kata da alfilasini abu yaya libi abu abu yanzu oji abete sagausu eh bata Allah astu ala sadati kum ngo de miya atakin ya ci shi biye miya ladu zani mana be dalili mi Allahu sayyarani asa Musa lakum ce ce mi tukun anan Musa kun ta ce bo hatta talabta fa ifkakum subani bo gamane ne ga lashi shi nan ne daga yeshe wa on kuyi biyadillatil qur'ani ubtilu sihirakum bi dalili jinya alqur'ani ga sirin mi ajun lalajo wa bihi uzalzilu kullaman laqani zando na ma ga be ba be ba mi ga wa be gun be mi na mi gudu kiyo mi gudu shigi shigi min ci ga min ci ga kiyo min ci ga fikin ganshi ci fikin gaskiya ba mun ma ba mun da mai so san ba mun da mai jika za mi ga ne ya ji ne gaji ya ba mun ba kuli ta fi da tun eh kuli ta fi da tun ba nun da dalili ya gaji yu gun fu yi shi ya da qur'ani bi eh maga sun su mu ya tsoga da gaskiya ya tsoga da gaskiya hmm. huwa malja'i huwa madra'i mun munjini min kayi kulli munafikin khawani alqur'ani na nabiy sunnan ne ngami ye je bada to ngai gomi to min kai da kulli munafikin khawani ngami ke gomi ce ten kai da munafikin dundu ne ga jayin cinabu إن حل مذهبكم بأرض أجدبت أو أصبحت فقرا بلا أمراني تا أبي كما زابي ديغا أتشين دانا نعم نعم ko da na wuce 20 ne jo kwatne laji lalace la ilaha illallah tenyi cine jo kwata ne lawo ba asbahat fakran bi lawo murani talauke lalo da nan cin doro me da mana maza bayan bidiya da ga ci da nan ga le masiba ne wayan madada nan cin ba ma alheriya maza bayan bidiya je produce manya maza bayan bidiya ji wayan produce ilimi maza bayan bidiya shi wani produce ibada kirki daga ne da suna nan Muhammadu na maza bayan bidiya shi wani produce ne musulmi ya dai kauna ya dojo jakin na dewa dai zanna wajen musulunci wani zanna wajen musulunci hmm. wani kuma zanna wai zanna ba wani ya zanna kashi hmm. wani ji zanna kazana ko hmm. bomb uluti explosive uluti kazuluji kam ga afe jike ga afe zafin dondo wallahu sayyarani alaikum nikmatan walihatki sitiri jami'ikum abuqani sai ya camu lafi wallahu sayyarani nikmatan sai ya camu lafi nikma wala masiba bɛ bala yi guta je de de bi a ni wali a cikin sitiri jami'i kuma bukani ebo kuma ne je jin sonu ngala so lawu ya ho chawu lawu yo to gba ni non ke fu ga hun she ye aida aida wali na lawu le tati na ajiki ya alimamu kata ne ke gan peji yau le rakam miye baiti 561 bu ga alfiku muftakirun li khamsi da'aimin lam yashtami min halakum sintani hilmun wa tiba'un li sunnati ahmadin wa tukan wafa wa kafi adhan wa mu ma'ani athartum ad-dunya ala ajiyanikum la khaira fi dunya bila الأديان وفتاتم أفواهكم وبطونكم فبلغتم الدنيا بغير توان بغير توان كذبتم أقوالكم بفعالكم وجعلتم الدنيا على الأديان ga alfikiu fiki na wale da ne na muftakirun le hamsi da min mun da bukata ya fila wuce ko gutun lam mai min sinta ne yana na jiye da kagu ba mini uba ilmun fahimta ya karatun bai fi kiwo dai bukata a kuri wuce ni wace ba un li sunnati ahmadi bai milatu sunna na biyu da ba wato kan bai da sun yi tsoye ce ba nunga alasa a gaskiya o wa kafu azan bai zule gun ya bai gaji gube sun yi mai gaji gube mai gaji gube gaji ma ko Mm. wa fahamu ni be fahimta yin ma'ani ne gaje gane ya gutun da wani fiki wude bukata ya gutun tun na ya mada ka ba mini ba asartu mu duniya ala adiyanikum la khaira fi duniya bi la adiyani ya ije ya fa la adini o alkhairi dan jo babu ya adini are hmm. gaskiya cinan gami gabe a gangar mutu gaskiya na ban jama'i mi su kun yau jiya na ko kiyo Jama'a wuyi su kun yi èdè ń lọ ilé ìzà ìṣíṣí jẹ̀má ẹ̀mẹ́jà agádẹ́jú máa dé a ní àfẹ́ contribute sadaka wọn ba bá agọ́ ní ìzà ìlàjì sadaka ló fara kawai. yìí. yóò lé وفتاتكم وفتاتم أفواكم وبطونكم فبلغتم الدنيا بغير تواني يا مسنجي بيبي باكويجي ebe fe geje donji fa balaktum dunya bi gairi tawani shagala ga juzugun ije kan awari ji gashi a mai zamu cewa ijo kya cewa gancin كذبتم أقوالكم بفئالكم وحملتم الدنيا على الأديان ẹgbẹ́ eji eto elu jagama ne bi etun eji egan akida asalafu ye lami to etun awariji melo hmm. ega foro eji be tun guru ya lalima khawarije nche ń hmm. hmm. ba alalima wa hamaltu la laladiya ne ya ci mai jela a tatin addini Allah kiyaye mu hmm. a wari ji ga shi biyan bidiya ji a jafewa ganye da ja ga je gaskiya mu hmm. a ga doga gaskiya ci na mu so kokari ne ji kwatin su zando na doga ga le gan abanu hmm. kokari ne na zando a ga shi tuba zamu shi mu ina jan a cin gani ka ku ya cin ashe ibra feji wazita ta feji katu ta yace yan tiyewo a kila ci babaro wọn lu fọ a mọjungu yi taba mọjungu yi taba mọjungu yi deli ta fi wuce ṣe igu fuza ló ca fu. má la yẹn tún ari wọn asuntu a. wọn asuntu a. ruwa ji gane ko nga malayan bidiya shi yana eh, to yi gaskiya ne wa ga alama so mm. nga malamiya paka kuna ji feji katun ya fun kocho min ci feji daura ji fun koci na lumatu leti kadi mujmalu sulal mujmalu sulal sunnati wal jamaa fil aqida aqida salafa sahabul hadisi medita afin da ci ka ga mai fungi ba ci bai gani ga kai ya gagba da ta fungi ba ta da hadi su kama gaskiya hadi ne a lagoro a mashi ga wọ́n lé dán lọ́rẹ̀. ẹ̀fọ̀tún ń dùpá táwọn ohun ló jẹ àǹfààní bá wọn. Eh, that is it ọgbẹ́ni e ẹ̀gbọ́n náà aga ewúli tá a fi rí nẹ́jì yẹn dèdè nẹ́jì wọn yẹn gan ara yìí náà gáàdù kí o. nga tula ebu ẹ̀yìn rìn ó tì náà ń bí díẹ̀ àjẹ́ yẹn di tún á di fọ́nù nga mọ̀ láàlì máa mọ̀ kàtọ́ أفتستر الشمس المضيئة بالسغى أم هل يقاس البحر بالخلجان nga fatustaru a sha ga sola da shamsu yidi almudi a yana na bi su ha nga waya la waya lairi wuru tete gindo ce ga to ngo ga kiyo ngo ga ko bai gidiyo amma kasul Baru bil khuljani kashin wa gaga waya jikiya su ye dugal be no sanyi yi muskana gina cici ne hmm. Hmm. ngo le gaskiya dilu gaskiya ga ke din hmm. ngo be ga yan bidiya juna wani ta ga e ijo bata na zane ga ji bidiya ya a specifically hmm. so a ga ba za ta zulu jin alaka za wuce ya ka alaka yin wazo so nga mala fe ga alkatani en bidiya ga alkatani su sun ci abani alkatani ce ga gan ana hammukum ana gammukum ana sukumukum ana summukum fi sirri wal ilani ana hammukum mi ga idamu eyo ana gammukum mi ga yegbanye eyo ana sukumukum mi ga ibaten eyo ana summukum mi ga isanmu eyo fi sirri wal ilani to so to gbangbo kandu ade alu ashin ya gan sai ta kila sun ci awa, sun ce ga ta awo ẹwọ́ kí ibò kílẹ̀ ètò tí mo sún ètí youtube yẹn dìde ní èyí jìnnà wà áyùn kílẹ̀ ètò tí mo sún sún àṣẹ èrè èdè tọ́bi àgùn àdínà àná muhammadu wo. tọ́ ngamala mai alkatani nfe hmm. mẹnu alkatani nfe hmm. gan rakami five wikin nan Ɔ no five ninety four de. ngan لو أن بمعولي أرادكم ما دام يصحب مهجتي جثماني ولأهجونكم وأثلب حزبكم حتى تغيب جثتي أكفاني ولأكتكن بمنطقي أستاركم حتى أبلغ قاصيا أوداني ولأهجون صغيركم وكبيركم غيظا لمن قد sabbani wa hajani ta ngan e eh, wato somari ya biya tun e eh, de de ne bidi a jige so za kpata ce to fi adina na mun mudu wani a te de wuya da gwan ya to aka can sun gunga fili to ngole to qasiyan audan to zana biya na woge de de jin maja to zana ba bana ma woge de de jin maja har to babu nu gan lawala aktubanna ila albiladi bi sabbikum fasiru sayral bazli bin rukubani nga kato da eji eji an yeju wala bi sabbikum ba mun ji aje to ko amana nga ka da eji eji yende je ne yeji na ulu a dalili umma dana man sababil bil burhani laysa bi zalimin mazlumu illa sabbu bil buhtani ibn qayyim hmm. so ya e gaji dana daga littafin ya nuna ya tulkata ne alhafizu abu tahir silafi gan. wa ma na fa wa min in wa zurin wa min bida'in falam ya turbi bali ga wa ma na fa ko ana ma anya ko min khida'in wa zurin gan to gama na ja sun be deceiving fi adini ne wa min bida'in be bidiya na ja tsane falam yaqtur bi bali kun ji kiya na gadan atm wa ma'anin gole waji aji bara da bidiya na ga wai lami tu bidiya mai lami turaya ina mai lami tuna kiyo sunna mu mai dinan vuya zanaji mu la bayani uju ya ga zanaji yana ji na luwa mina addini budan nga mala ibn qayyim fe ga al alkafiyato nga ashabu ha hum hafizul islam la ashabi jahmin hafizul kufran ashabu ha ahlu sunnaji hafizul islam a ga go musulunci to la ashabi jahmin ajin zai je lamin tu jahmin bunu safwani hafizul kufurani naje go kafirci to na Allah ya kiyaye mu za su ci shi ga eh gaskiya mun ga zo ya ci mu ci mu mu kwata ne jinwa ga nan wa ya jinwa je da biya ki jinwa ga wa ci je da biya tun aye tun guwe wa to ko ni ni ya wa to ya ngole asha lima talbisuna alhaqa bil batili wa taktumuna alhaqa wa antum ta'lamun ga yaji nan gaskiya ya waza mun ji gaskiya ya waza so ga katun ya abun na for now wal ilmu inda Allah litafin nama litafin qasida al imam al hafiz abu tahir ahmad ibn muhammad as-salafi wa ji kiyo wa ji no dona yanayin masomiyar littafin na nan hmm. raddi jiya don bidiya ji mini sun na budon ya tuye tishiyan bidiya ji na ji gogon a ce ganga da fi adina nan mamadu wani kibu don mini yan sun na gabo don galaici bakatuyen littafin na kazalika na fasilil ayati wali tabi na sabilin mujrimin bakatun ya abu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa